واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na tara ga watan ramadan hijira 1438 domin gudanar da wannan karatu na tafsirin Alƙur'ani mai girma muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzanmu annabin tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci da izinin allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma daga inda muka kwana wanda kamar yadda muka ji bayani jiya A mun tattauna dangane da sura suratu wato suratul fil da suratu quraish wanda muka yi bayanin abinda waɗannan surorin suka kunsa gwargwadon iko yau insha Allah za mu tashi daga kan sura mai suna suratul ma'un saboda haka aramar bismillah فزاد suratul ma'un kenan da wannan sura sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da wannan surar tana dauke da ayoyi bakwai kamar yadda aka karanta mana kuma muka ji abinda wannan surar take karantarwa surar tana karantar da waɗansu muhimman al'amura guda biyu abu na farko tana karantar da wato haɗari na rashin imani da ranar sakamako da kuma duk wani abin da zai iya biyo bayan wannan na rashin kyautatawa a gajiyayyu a cikin wato mutane kashi na biyu daga cikin muhimman al'amuran da wannan sura take karantarwa shine abin da ya shafi gudanar da wato wata ibada mafi muhimmanci a cikin addinin musulunci wato ibadar sallah da kuma nuna haɗarin rashin gudanar da wannan ibada kamar yadda Allah ta'ala yake so kamar yadda Allah ta'ala ya tsara saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan surar da cewa ara'aita allazi yukazzibu biddin shin ya manzan Allah shin baka ga wanda yake karyatawa game da sakamako ba shin baka ga wanda yake karyatawa game da sakamako ba wato in aka ce addin a harshen larabci ana nufin aljaza wato aljaza wasawab ma'ana sakamako wanda idan muka duba cikin suratul fatiha allah subhanahu wa ta'ala yana cewa to maliki yaumiddin wato allah mamallakin yinin sakamako to kun ga addini a wannan surar ana nufin wato sakamako an gane ko yawwa a wata surar ma a cikin suratul zariyat allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa inna dina Lawaƙe, wato wa inna dina lawaƙe? wato ma'ana tabbas lallai sakamako abu ne mai aukuwa kuma yaushe ne za a yi wannan sakamako za a yi sakamakon nan ne a ranar tashin kiyama wato bayan allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka wannan rayuwa ta duniya sannan kuma ya tayar da wancan rayuwa ta lahira wadda ake ce mata yawmul qiyama wato yinin tashi yinin da za a tashi yauma kumun nasu li rabbil alamin Allah ta'ala ya bayyana mana cewa a yinin kiyaman nan za a yi sakamako Allah ta'ala ya ce wa ma sun ma a dara ma yau ma Yau ma la tamliku nafsun li nafsin shai'a. wal amru ma idin lillah to nan. Allah ta'ala yana tambayan manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ka ga wanda yake karyatawa game da ranan sakamako bai yi imani da yinin sakamako ba ya kafirce da shi bai yi imanin cewa allah ta'ala zai tashe shi bayan mutuwa ba wannan shi shine ma'anan allazi yukazibu biddin wanda waɗansu malamai suka ce allazi yukazzibu biddin a cikin wannan ayar wani mutum ne musamman ake nufi a wansu sai suka ce ana nufin wani mutum ne a shawa da ake ce masa al'as ibn wa'id wanda bayaninsa zai zo nan gaba insha Allah ta'ala wansu sun ambaci wa'ansu mutane da dama amma abin da dai ayar take karantarwa shine to duk wanda yake ƙaryatawa game da ranar sakamako bai yi imani da ranar tashin ƙiyama ba to ya shigo cikin wannan ayar sunansa ya zama allazi yukazzibu biddin wanda yake ƙaryatawa game da ranar sakamako to Allah ta'ala ya ce fa zalika allazi yad'u al-yatim to wannan ne wanda yake tunkuɗe maraya ma'ana daga haƙƙinsa yad'u wannan lafazi na du'u a harshen larabci ana nufin bi ma'ana yadfa'u an gane ko domin akwai wata aya a cikin suratu tur wanda Allah ta'ala yake cewa dangane da ranar tashin kiyama ya ce yau mai da'una ila nari jahannama da'a a ranar da za a tunkuɗe kafirai zuwa wutan jahannama da'a ai dafa'an wato ainihin tunkuɗewa saboda haka haka ce ya du'u wanda sai an ƙarfafa wannan eh, harafi na ainun an gane ko domin kada ya yi kama da ya du'u domin idan ya du'u ne ba a karfafa ainun din ba ma'anansa ya canja kun gashi yasa muke cewa lallai ta juyidin nan fa a cikin alkur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske in za a yi karatun ƙur'ani a karanta shi kamar yadda Allah ta'ala ya saukar warattilil qur'ana tartila domin idan kika ce fadhalika alladhi yad'u al-yatim ma'ana ba tare da shadda akan ainun ba to kin canja ma'anan wato ayar yad'u wato addu'a kenan fadhalika alladhi yad'u al-yatim kamar wannan shine wanda yake roƙon waye yatim wato maraya kuma ba haka ma'anar ayar take ba abinda ake nufi ana nufin ya yatim wato wanda yake tunkuɗe maraya yana tunkuɗe shi daga me malamai suka ce ya du'uhu wa ya dafa'uhu an haƙƙihi shi ne wanda yake tunkuɗe shi wato daga haƙƙinsa kuma baya bashi shi haƙƙinsa yake ƙoƙarin ya rinjaye shi akan dukiyarsa shi ne imamu ibn kasir anan ya ce huwa alladhi yaqharu al-yatima wa yazlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilayhi wato alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake rinjayar maraya akan dukiyarsa ya cuce shi ya zalunce shi akan haƙƙinsa kuma baya ciyar da shi baya wato ainihin kyautatawa zuwa gare shi to wannan ya zamanto wanda ya aikata babban laifi daga nan aya ta uku Allah ta'ala ya ce wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa akan bayar da abincin miskini matalauci to shi wanda ya haɗa waɗannan siffofi guda uku na farko yukazzibu biddin an gane ko yana ƙaryatawa game da ranar sakamako na biyu ya du'ul yatim yana tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa na uku la ya hudu ala ta'amil miskin baya kwaɗaitarwa akan ciyar da miskini wato ma'ana saboda rowansa an gane ko saboda rowansa baya iya ciyar da wanda yake matalauci mabukaci to malamai suka ce a sifa ta farko wato ƙaryata ranar lahira ƙaryata ranar sakamako wannan shi ne wato ɗabi'ar da zai sa mutum ya siffantu da waɗannan siffofi guda biyu na bayansu wato rashin kyautatawa ɗan maraya da kuma rashin kyautatawa matalauci domin idan mutum baya imani da ranar lahira to kun ga kenan shi tun da bai yi imani da ranar lahiran nan ba yana ganin cewa ko ma wani alheri da ya aikata bai san zai iya samun wani sakamako a kan shi ba saboda haka wannan rashin imani da ranar lahira da ranar sakamako ɗin wannan zai sa shi ya yi rashin kyautatawa zuwa ga mabukata musamman maraya da matalauci da fata an fahimci wannan ko shi yasa za idan muka waiwaya cikin waɗansu ayoyin alkur'ani har wa yau za mu samun cewa Allah ta'ala ya bayyana mana cewa duk wanda yake imani da ranar lahira yake imani da ranar sakamako to lallai shi wannan imanin nashi yakan kai shi game ga kyautata wa maraya da kuma matalauci shine a cikin suratu al'insan Allah ta'ala ya wasafta bayansa nagari bayansa masu takawa masu imani ya ce wa yut'imuna ta'ama wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira na'am innama innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura na'am wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi su waɗannan bayan Allah na gari suna ciyar da abinci ala hubbihi akan san Allah hmm. an gane ku? wato akan san Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ki ce ala hubbihi ai ala hubbi ta'am hmm. wato duk da cewa suna son abincin nasu suna da bukatansa amma duk da haka suna ciyar da shi saboda haka lamirin hubbihi yana iya komawa ga Allah yana iya komawa ga ainihin abincin kenan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci duk da kasancewan suna son wannan abincin wa ake ciyar da su miskinan matalauci wa yatiman maraya wa asira da kamamme to waɗannan bayan Allah da suke ciyar da abincin da suke so suke da buƙatan shi ga waɗannan mutane miskini da mabuƙaci wato mabukaci da a wato maraya da kamamme don me suke yin wannan aiki Allah ta'ala ya ce inna ma nutu-inu nut'imukum hil'a. su waɗannan bayan Allah suna giya wa waɗanda suke ciyar da su cewa kawai fa muna ciyar da ku ne domin neman yaddar Allah ba don komai ba la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma buƙatan wani sakamako daga gare ku kuma ba ma buƙatan wani godiya ta saboda haka Allah ta'ala sai ya bayyana mana cewa waɗannan muminai masu gaskata ranar sakamako ɗin wannan imanin nasu yana ingiza su yana tunkuɗe su zuwa game, zuwa ga kyautata wa matalauci da kuma wato maraya da kamamme wanda kun ga kenan wannan ya zama kishiyan abin da aka faɗa kenan a cikin wannan sura wanda Allah ta'ala ya ce a ra'aitar lafi yukazzibu biddin fadhalikan lafi ya du'ul yatim wala ya hudu ala ta'amil miskin to wanda wannan mutumin wanda yake karyata ranar sakamako ɗin to yana tunkuɗe maraya baya kyautata masa kuma baya kwadaitarwa akan bayar da abincin matalauci wannan kamar waɗansu ayoyi kenan a cikin suratul fajr wanda Allah ta'ala yake cewa kalla balla kalla balla tukrimuna al-yatim na'am wala tahadduna ala ta'amil miskin Allah ta'ala yace kalla aha bal la tukrimuna al kawai dai ba kwa girmama wato ba kwa girmama maraya ne wala tahaduna ala ta'amil miskin kuma ba kwa kwadaitar da junanku akan bayar da abincin miskini to kun ga kamar yadda aka ambaci waɗannan mutane guda biyu a wannan surar al da al-miskin hakan nan aka ambace su a can surar cewa to wannan yana daga cikin ɗabi'ar waɗanda ba su a imani da ranar lahira ba su a kyautata wa maraya kuma ba su a kyautata wa matalauci an gane wannan ko wanda kuma a nan allah ta'ala ya ba da labari ne kawai an gane ko labari ya bayar dangane da wanda baya kyautatawa maraya kuma baya kyautata wa matalauci amma bai giya mana sakamakon su ba haka ne ko menene sakamakon wanda baya kyautata wa maraya ko kuma yake cutar da shi ko kuma yake cin zalinsa to wannan za mu iya samu a cikin waɗansu ayoyin alkur'ani da kuma waɗansu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan ayoyin Allah ta'ala yana cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara na'am wa sayaslawna sa'ira to Allah ka kare mu to kun ga wannan ayar Allah ta'ala ya nuna sakamakon wanda wato yake cutar da maraya Ya ce, yace Ya'Kulu na ya'kuluna ya tama zulman lallai waɗanda suke cin dukiyoyin marayu a bisa zalunci babu adalci a cikin haka inna ma na fi butunihim nara kawai abin sani suna cin wato wuta ne a cikunansu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato ma'ana wannan dukiyar da suke ci a cikinsu wuta ce suke ci wanda kun taɓa ganin an ci wuta? eh kun taɓa ganin wanda ya ɗauki garwashin wuta ya sa a baki yana ci yana haɗewa to a ranar tashin ƙiyama masu cin dukiyoyin marayu za su ci wuta domin abinda wannan ayar take nuna kenan wanda su azabar ta fi tsanani akan sauran waɗanda za a azabtar da su cikin wuta domin wanda za a azabtar da su cikin wuta su za a shigar da su cikin wutar ne to amma mai cin dukiyar maraya shi bayan an shigar da shi cikin wutan sai kuma a ciyar da shi wutar saboda me saboda ya ci dukiyar maraya jaza'an wifaqa domin wannan yana daga cikin adalcin Allah subhanahu wata'ala aljaza'u min jinsil amal wato akan yi wa mutum sakayya ne da kwatankwacin abin da ya aikata ka ci dukiyar maraya za ka ci wuta a ranar tashin kiyama an gane ku wannan shine aljaza'u min jinsil amal wanda duk wani aiki za mu iya samun wannan ka'idar a cikinta duk wani aiki za mu samu wannan ka'idar ta cewa yadda ka aikata gwargwadon yadda ka aikata wani aiki hakan na za a yi masa kayya allah ya samu dace ta saboda haka kun ga kenan wannan ayar ta ƙara nuna mana haɗarin ah, cin dukiyar maraya a bisa zalunci saboda haka duk wanda yake da wani maraya a ƙarƙashinsa kuma yake ɗauke da dukiyarsa to ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah akan marayan nan shi maraya a musulunci ya kwaɗaitar da mu akan kyautata masa ya kwaɗaitar da mu kan wato kula da shi da yi masa tarbiyya kuma musulunci ya haramta musguna wa wanda yake maraya an gane ko ya ce fa ammal yatima fala har, wa amma sa'ila fala har, wa amma bi ni'mati rabbika haddis. ba a son a matsawa dan maraya an gane ku kuma haramun ne cin dukiyarsa kamar yadda yake haramun a ci dukiyarsa hakan nan haramun ne a musguna masa a mu'amala an gane ku sai a kiyayi dukansu a kiyayi marinsu a kiyayi zaginsu a kiyayi duk wani abin da zai sa su ji baƙin ciki su tuna da iyayensu da suka mutu domin duk wani musguna wanda za mu yi wa wato ɗan maraya to sa zai koma ne yana tunanin wayo da mahaifina ne da ba zai min haka ba da mahaifiyata ce da ba za ta yi min haka ba to kunga irin wannan yana so sa zuciya shi zai sa na'am wa yas'alunaka anil yatama Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara yake cewa wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wanda ko da yake wannan ayar tana nuna yadda ya kamata a sarrafa dukiyar maraya an gane wannan ko saboda haka sai a kiyaye wanda manzon mu sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana sakamakon kyautata wa maraya ya nuna mana cewa ba ƙaramin sakamako ba ne akwai hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati hatayin. to kun ga sakamakon mai kyautata wa maraya kenan wancan da muka ambata ayan nan da muka ambata sakamako ne na wanda yake cin dukiyar maraya shi kuma za a bashi wutan jahannama ya ci to wanda kuma ya kyautata mai fa wanda ya kyautata mai a manzo Allah sallallahu ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatai da ni da mai kula da maraya za mu zama a cikin aljanna kamar waɗannan yatsu guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni ga waɗannan yatsun nan guda biyu na tsakiya da mai biye da shi na tsakiya da mai zagi as-sababa kenan kun san wannan yatsan yatsa ne da ake yin zagi da shi idan ana son mutum ya kiyaye ka kai ka kiyaye ni an gane ko ka kiyaye ni yawa to da shi ake yin zagi ko kuma kai din nan wato kana nuna kana wulakanta shi da wannan yatsa amma a daina zagi da shi ko abin da ake yi da shi a musulunci wannan tun a jahiliya kenan ake ce masa asababa wato mai zagi wato yatsa mai zagi amma a musulunci fa ta zama almusabbiha da ita ake tasbihi in zaki yi tahiya wanne zaki daga a cikin sallah shi din wannan yatsan saboda haka sunansa ya tashi daga asababa ya koma almusabbiha wato mai yin tasbihi an gane ko to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni ga waɗannan yatsu guda biyu yace da ni da mai kula da ni da mai kula da maraya haka zamu zauna aljanna kusa da kusa gake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a daina jin nauyin kulawa da su a daina jin damuwa da takura wajen kulawa da maraya domin idan kika hangi lada da sakamakon wanda yake kulawa da maraya to insha Allah za ki samu nishaɗi, za ki ji daɗin wato ki ga cewa kin kula da shi yadda ya kamata to Allah ya sa mu dace to wannan kenan dangane da maraya shi kuma wanda yake miskini kamar yadda muka karanta waɗannan ayoyi wato matalauci mabuƙaci wanda ba shi da abin da zai wadata shi bai da abinci ko bai da tufafi ko bai da wajen kwana ko makamancin wannan to shi kuma mutum ne wanda yake da bukata a tallafa mai a agaza mai an gane ko a taimake shi da duk wani abin da yake bukata din wanda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa lallai taimakawa mabukaci wannan ma ba karamar daraja bace a wajen Allah ta'ala shine manzo Allah sallallahu yake cewa asai alal armalati wal miskin yace kal mujahidi fi sabilillah hadisin yana cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu yace wato wanda yake kai kawo an gane ko yake yin dawainiyan al'armala macen da ba ta da miji an gane ko wal miskin da matalauci an gane ko kal mujahidi fi sabilillah wannan mutumin mai kai kawo mai yin ɗawainiyan waɗannan mutane biyu matar da ba ta da miji da matalauci wato yana kai kawo yana ƙoƙarin ya ga cewa ya biya musu buƙatunsu to wannan mutumin matsayinsa a wajen Allah kamar matsayin wanda ya je jihadi fi sabilillah wanda wanda ya je wajen jihadi fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana giya mana cewa duk wanda ya je jihadi fi sabilillah babu wani aiki mafi alheri mafi ɗaukaka kamar mujahidi an gane wannan ku to kun ga wannan ba ƙaramin aiki bane ke domin shi ma kai kawo akan biyan bukatan wanda wacce take ba ta da miji ko kuma miskini wannan ba ƙaramin jihadi bane fi sabilillah an gane ku to saboda haka mu abanda musulunci ya kwadaitar da mu kenan musulunci yana kwadaitar da mu kyawawan ɗabi'u yana kwadaitar da mu akan wato kyautatawa a wato a tsakanin juna musulunci ya haramta musgunawa a tsakanin junanmu an gane ku domin idan kuka duba irin waɗannan ayoyi da suke magana akan kyautatawa maraya da kyautatawa miskini ko haramcin rashin kyautata wato haramcin rashin kyautata musu to kun ga wannan yana ƙara nuna mana cewa shi musuluncin nan yana wato yana karantar da mu mu zamanto masu kyawawan halaye masu kyawawan ɗabi'u an gane wannan ko saboda haka Allah ya sa mu dace to waɗannan ayoyi guda uku kenan wanda waɗannan ayoyi guda uku kamar yadda na, na, na giya muku suna karantar da mu cewa haramun ne haramun ne wato a musgunawa duk wanda yake gajiyayye domin a nan an ambaci maraya da matalauci ne kawai haka ne ko a matsayin misali amma ba su ba ne kawai gajiyayyu ba haka ne ko yawa akwai da yawa daga cikin gajiyayyu a cikin al'umma akwai marasa kafafuwa akwai marasa hannuwa akwai marasa ji akwai marasa wato idanuwa ko makamancin wannan to musulunci ya kwadaitar da mu duk lokacin da muka samu ire-iren waɗannan mutane a cikin al'umma mu taimake su mu agaza musu mu biya musu bukatunsu matakar muna iyawa fata fahimci wannan ku Allah ya sa mu dace sai aya ta hudu Allah ta'ala ya ce fa wailul lil musallin to yanzu daga wannan aya kuma an shiga wata gabar kenan ɗayan gabar kenan a cikin wannan sura shine abin da ya shafi ba da haƙƙin wato Allah subhanahu wa ta'ala domin wancan da muka faɗa bayar da haƙƙin bayan Allah kenan ya do'ul yatim wala ya hudu ala ta'amin miskin amma dangane da haƙƙin Allah ta'ala na ibada da tsayawa akan ibadan nan da inganta ta da kyautata ta to matuƙar mutum baya yin haka to yana cikin haɗari Allah ta'ala ya ce wailun lil musallin to halaka azaba ta tabbata ga masu sallah mun yi bayanin ma'anan wailu a wancan sura wato wailun likulli humazatin lumaza mun giya muku cewa wailun yana ɗaukan ma'anar azaba da halaka ko kuma ya ɗauki ma'anar Ah, wato wadin fi jahannam wato wata rijiya a cikin wutar jahannam hmm. Allah ya kare mu ko kuma ya dauki ma'anar ban mamaki wani abu na ban mamaki ko makamancin wannan to abinda ake nufi da wailun ana ana nufin halaka da tabewa da azaba aka ce ya tabbata ga masallata hmm. wannan amun ne yukhassisuhu ma ba'dahu hmm. wannan an ce ga masallata kun wannan ya game wa duk wani mai sallah to amma sai aka ware aka yi togaciya daga masallatan waɗanda suke halakakkun ya ce allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke dangane da sallolinsu ko kuma dangane da sallarsu sahun masu shagala ne suna shagala daga baran sallarsu ko kuma suna shagala daga barin sallar su ba su yinta a lokacinta domin malamai sun kawo maganganu daban-daban suna shagala daga sallar su na me na barinta ne ko na rashin yinta akan lokacinta ko kuma wanne ake nufi kamar ibnu kasir a nan ya kawo waɗansu maganganu har guda biyar wanda waɗannan maganganun gaba ɗaya ba su cin karo da juna dukkansu za mu iya aiki da su mu ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun masu shagalta daga wato daga sallar su wato su ne waɗanda ba su yin ta kwata-kwata musulmi ne amma kuma baya yin sallah to ya shiga cikin wannan aya ya ce wannan ibn abbas haka ya faɗa haka ya fassara ayar wato wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wato waɗanda suke daga sallarsu masu shagala ne wato ma'ana daga baranta kwata-kwata suna shagala daga baranta kwata-kwata ba su yinta wasu malamai kuma suka ce a'a suna shagala daga sallarsu ma'ana ba su yinta a lokacin da Allah ta'ala ya kaddara ya zana a yi wannan sallar an gane wannan ku domin kowace sallah tana da lokacin taƙayyadaddiya ƙayyadaddiya da aka iyakanta aka zana mata haka ne ko inna salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta inna salata lallai ita sallah kana ta'ala almu'minin an rubuta ta ne ta kasance akan mu'minai kitaban mawquta abinda aka wajabta Maukuta kuma mai ƙayyadadden lokaci saboda haka kowace sallah tana da lokaci kuma kamar yadda malamai suke faɗa kowace sallah tana da farko tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha mafi kyawu mafi falalan ayyuka shine yin sallah a farkon lokacinta an gane ko wanda lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayanin wato lokacin kowace sallah ba anan an gane ko wannan sai a je darasin fiqihu tunda mu tafsiri muke yi anan ko ba haka ba sai a himmatu a rinka zuwa madarasa ko a rinka zuwa makaranta an gane ko yawa saboda wato fahimtar waɗannan abubuwa idan manzo Allah sallallahu ya ce mafi falalan ayyuka shine yin sallah a cikin a farkon lokacinta to kin ga kina buƙatar ki san farkon lokacin kenan domin ki rinka yin sallah a farkon lokacinta ki samu wannan falala da aka faɗa to saboda haka <coughs> idan mutum ya bar sallah bai yi ta a lokacinta ba bai yi ta a farkon lokacinta ba bai yi ta a ƙarshen lokacinta ba sai ya bar ta ya jinkirta ta sai lokacin ya fita gaba ɗaya kafin ya tsaya ya sallah to ya shiga cikin wannan ayar alladhina hum an salatihim sahun kamar misali ya jinkirta a zahar sai zuwa lokacin la'asar yayi ya jinkirta magariba sai lokacin isha'i yayi kuma ba tare da wani uzuri ba ba tare da wata larura ba domin akwai wasu zararraka akwai wa'ansu larurai wanda musulunci shari'ar musulunci ta ba da dama za a iya jinkirta sallah domin wato domin su domin waɗannan laruran kamar rashin lafiya misali kamar tafiya misali an gane ku in kina cikin mota lokacin sallah yi, kin ga ba daman ke kaɗe watakila ke kaɗe ce a ah, musulma a cikin motar ko kuma ku musulman ba ku da yawa a motar musamman idan ya zamanto shi direban ba musulmi ba ne kin ga baki da daman ki ce direba tsaya lokacin sallah ya yi bar mu yi sallah ko kuma watakila in kuka tsaya ɗin ma wajen da kuka tsaya ɗin a wato waje ne ba amintacce ba ba zai yiwu ba ma a tsaya ba to kun ga duka dai wa'annan nau'o'in uzuri ne wanda za a iya jinkirta sallah daga lokacinta zuwa wani lokaci amma matuƙar babu wani uzuri wanda shari'a ta yadda da shi to haramun ne musulmi ya jinkirta sallah daga lokacin ta har ya kai ta wani lokacin daban wanda wa'ansu malamai ma kamar ibn hazm aka ce wato shi mazhabarsa yana cewa idan musulmi ya jinkirta sallah zuwa wani lokaci har lokacin ta ya fita to ko ya yi wannan sallar ba za a karba ba kuma haka yake sau da haka shi a wajen shi ma da mutum ya yi wannan sallar ko kar ya yi ma duk ɗaya ne saboda ba za a karɓe ta ba to amma jumhurin malamai sun ce eh duk da cewa ba za a karɓa ba ɗin dole sai kin yi kin jinkirta ta lokacinta ya fita to wajibi ne sai kin yi ɗin duk da cewa ba za a karɓe ta ba ɗin allah ba zai karɓa ba amma kuma wajibi ne ki sauke wannan farallar domin farallar ce idan kika ƙi to kina da wani zunubin akan me akan cewa kin barta ga wancan zunubin kuma kin jinkirta ta daga lokacinta Allah ya samu dace saboda haka magana ta biyu kenan wasu malamai kuma suka ce alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke masu shagala daga sallar su ma'ana ba su yinta a farkon lokacinta ma'ana suna jinkirta ta zuwa ƙarshen lokacinta wanda idan sallah lokacinta saura kiris ya fita a shiga wato lokacin wani sallar an gane ku? to a wannan lokacin matukar mutum bai da uzuri na jinkirta sallarsa zuwa wannan lokacin tamkar ma ya yi sallar ne a wajen lokacin an gane ku? saboda haka shi ma kamar wancan ne wansu kuma suka ce alladhina hum an salatihim sahun wato ma'ana waɗanda suke shagala daga sallar su ma'ana ba su ta cikakkiya kamar yadda aka shara'anta ma'ana ba su ta da cikakken rukunanta da sharuɗanta da farallanta da wajibanta an gane ko ma'ana suna yin wasa a cikin su ba su yin sallar da hushu'i da natsuwa wataƙila in suka zo za su yi sallar ba su cika ruku'i ba su cika sujada an gane ko yauwa yadda kaza take cin abincin nan haka suke yi sai ta kai kan kafin kan ya isa ƙasa ya gogi ƙasa yauwa kamar akwai garwashi a nan a wajen to kun ga irin wannan sallar ba karɓaɓɓiya ba ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune a masallaci kamar yadda muke zaune dinnan yana zaune sai wani bawan Allah ya shigo masallaci zai yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi ya zura mai ido yana kallon shi yadda zai yi sallah mutumin nan yayi sallah nan wur wur wur wur kila wani dan kasuwa ne haka da yayi wannan sallar ya sallabe, salamu alaikum salamu alaikum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi zai mai sallama ya gaishe shi ciya manzo manzan Allah salamu alaikum ya kawo hannun shi zai sha zai sha hannu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli yace sallamar ka dai na amsa ta amma ba zan sha hannu da kai ba ka je ka sake yin sallan nan taka domin ba kai sallah ba wanda yayi fa yayi sallah ai amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bai yi sallan ba domin bai yi ta daidai ba bai kawo rukunanta ba bai kawo sharuɗanta ba bai kawo natsuwa cikin sallar ba a tumanina kenan wannan mutumin ya koma ya sake yin wannan sallar kamar yadda ya yi ta a farko ya zo wajen manzala sassanan zai gaishe shi ya ce salamu alaika ya rasulallah ya ce wa alaika irji fasalli fa da kalam salli. an gane wannan ku to daga nan fa ya ga abin ba kanta ashe shi bai iya sallah ba ne ya ce wallahi ya rasulallah ma uhsinu gairaha wallahi ya manzan Allah ban iya ba zan iya kyautata sallah fiye da yadda na yi dinnan ba saboda haka ka karantar da ni ka koya min ya zan yi sallah shi kenan manzan Allah sallallahu alaihi ce ah, <coughs> idza qumta lis salati fastaqbil al-qiblata فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن آه، قائما ثم اسجد حتى تستوي آه، تطمئن آه، ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا كونغا كوني تجين وني وتكلم اكو وتكلا كنا جين لارچن بن سني با انا جين لارچن كو اكو تطمئن تطمئن تطمئن مي تطمئن ka natsu ka natsu ka natsu domin shi wannan mutumin ya yi sallan ne ba natsuwa a ciki ya ce to idan ka tsaya za ka yi sallah da farko ka fuskanci alƙibla sai ka yi kabbara ka karanta suratul fatiha tare da wata sura abinda ya sawaka cikin alƙur'ani sannan sai ka yi ruku'i ce in kai ruku'in nan ka natsu a cikin ruku'inka an gane ko yauwa kuma ka miƙe a cikin ruku'inka sannan in ka ɗago daga ruku'i ka tsaya ka tsaya ka jinkirta kanka a wajen ka natsu kafin ka je sujada an gane ko hakan nan dai har zuwa ƙarshen wannan hadisi to kun ga yadda ake yin sallah kenan kun gani da baki na faɗa ko ba haka ba amma in aka zo wajen aiki sai ku ga wansu hakan ya gagare su ba saboda haka Allah ya sa mu dace <clears throat> alladhina hum an salatihim sahun wasu malamai suka ce waɗanda Allah ta'ala yake wasafta su a cikin wannan surar cewa halaka ya tabbata ga masallata waɗanda suke shagala daga sallarsu ma'ana daga baranta ko kuma daga yinta a kan lokacinta ana nufin munafikai ne an gane ku wasu malamai suka ce ana nufin munafikai ne su ne waɗanda ba su inganta sallarsu ba su kyautata ta sannan kuma suna hada wani abu wata mummunar ɗabi'a a cikin sallar tasu shine riya'i shi yasa Allah ta'ala yace allazina hum yura'una waɗanda su masu riya ne suna yin riya wato yin aiki domin wani ya gani yin ibada domin wani ya gani domin wani ya yaba wannan shine riya'i an gane ko wanda ita riya'in nan tana rusa aiki duk wani wata ibadar da aka yi wanda ana nufin kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da ita kuma ana neman lada daga Allah subhanahu wata'ala da wannan ibadar to idan wani yayi ba dan Allah ba yayi don wani to bai da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi yake cewa Allah subhanahu wata'ala a ranar tashin kiyama zai giya wa masu aiki domin riya masu yin ibada domin riya zai yi sallah ne sai yayi wato sai dan wani dan wani ya gani ya yaba zai yi sadaka ne zai sai ya bayar domin wani ya gani ya yaba ce a ah, wannan masha Allah mai kyautatawa ne an gane ko zai karanta ƙur'ani ya gyara muryar shi ya rinka rairawa domin wani ya yaba ya ce kai wannan yana da zaƙin murya an gane ko hakan nan idan zai yi magana ya dinga tsara maganganunsa yana kawo waɗansu kalmomi masu nauyi masu wato masu tsauri ko masu wahalan fahimta domin me domin a ce ka lallai wannan dogawiyun ne ka wannan ya iya larabci wannan ya iya hausa wannan ya iya kaza an gane ko to duka waɗannan abubuwa riya'i ne Allah ta'ala zai giya wa masu riya iranin tashin kiyama ya ce to kun zo na ba ku ladan aikin ku ko to aini ba dan ni kuka yi wannan aikin ba waɗanda kuka yi wannan aikin domin su ku je wajen su ku karɓi ladan ku amma ba a waje na ba to waɗannan za su ba su ladan ina su ma suna ta kansu su ma suna ta kansu a wannan yinin an gane ku saboda haka kun ga kenan shi mai riya'i a ranar tashin kiyama zai tashi a zero Allah ya kare mu to haka Allah ta'ala ya wasafta masu irin wannan sallar wato waɗanda suke shagala daga barin sallar su, idan kuma suka tashi yin sallar ma yura'una wato suna yin riya ba su yin aiki domin Allah subhanahu wa ta'ala suna yin aiki domin wani Allah ya kare mu da ƙarshe ce wa yamna'un alma'un kuma suna hana abubuwan amfani abubuwan taimako suna hanawa wato suna da rowa an gane ko al-ma'un anan malamai sun yi bayaninsu kamar sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin cewa abinda ake nufi da alma'un su ne duk wani abin da ake wato ake aronsa an gane ko ake yin aronsa daga cikin kayayyaki ƙanana wanda ake aronsu a tsakanin mutane kamar aron kwano ko aron kofi ko aron cokali an gane wannan ko ko aron wato fatanya ga masu noma kenan ana aron waya ana aron waya go yawa in akwai sabo kenan tsakaninka da wanda zai ara dan amma ba haka ba musamman ƙananan abubuwa da aka saba wato aransu kuma mutane suke taimakawa junansu da su an gane ko kamar yadda muka lissafa duk wani abin da ake aransu hakan nan duk wani abin da wato mutane suke bukatansu na ƙananan abubuwa ba aro za mu ce anan ba wanda ake wato mutane suke neman a taimaka musu da su kamar gishiri kamar magi kamar daddawa kamar kuka ok kuka mana cikin kanana abubuwa ko ɗauka ai yana da kuka na da kima malam <laughs> kuka na da daraja haka ne ko to mu ce ko aron kuka ko abin nan kubewa ko makamancin wannan an gane ko to ba aran su ba to ma'ana taimakawa da su ce dan Allah san mun magi biyu da Allah na ƙara a abinci na san mun gishiri san mun abu kaza to ire-iren waɗannan abubuwan su ne me su ne alma'un abubuwan da mutane suke taimakon juna da shi to su waɗannan mutane saboda tsananin rowansu suna hana waɗannan ƙananan abubuwan ma ba su ba da aronsu Da allah san min magi wallahi magi na ya ƙare kuma yana nan fa yana nan a cike cikin eh, abin nan hmm, container don allah kina da ɗan gishiri ki san mun ai gishiri na ya ƙare ni ma ina nema ne subhanallah don allah akwai ɗan cokali a nan da allah baki sun zo min cokala na sun kasa mu sai ki ce ai abin nan gashi abin nan ɗazun da aka yi amfani da su kuma sun yi datti ba ta son ta bayar to wannan mummunan hali ne wannan mummunan ɗabi'a ne bai dace ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nisa al-muslimat ku ne fa manzan Allah sallallahu alaihi yake kiran ba ku amsa ba ce ya nisa al-muslimat ya ku mata musulmai ku kenan ko to sai ya bada umarni ko kuma ya hani ce la na jaratun li jaratiha walau firsi na shatin la na jaratun li jaratiha walau firsi na shatin wato kada wata makociya ta raina abin da za ta bayar ta taimaka wa makociyarta da shi ko da a ce kofatan wato akuya ne ga kofato bai da wani amfani ya yi ko? abu ne wanda a nama ana ci ba a ci ko yau wato ko da a ce makociyarki ta nemi wannan kofaton daga wajenki matukar kina da shi ki bayar domin ba karamin lada za ki samu ba ba ta amince wannan ko da saboda haka yana daga cikin ɗabi'ar masu karyata ranar sakamako saboda wato suna da tsananin wato rowa shi yasa har ma ƙananan abubuwa suna hanawa ba su a yadda su bayar ba su a yadda su taimaka da su wasu malamai kuma suka ce alma'una anan ba wai ƙananan abubuwa bane ana nufin dukiyar zakka an gane ko wato ma'ana wa yamna'una alma'un ai wa yamna'una az-zakata baicin Allah ta'ala ya wasafta su a can baya cewa ba su yin sallar ko to ga zakka kuma ba su ba da zakka wanda kun san cewa a cikin ayoyin alkur'ani akan gwama waɗannan abubuwa manya-manya guda biyu aqimu salata wa atu zaka aqimu salata wa atu zaka a cikin ayoyi daban-daban to kamar wannan ne Allah ta'ala ya bayyana anan yace alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un gashi kuma wa yamna'un al-ma'un ba sa yin sallah ba sa ba da zakka idan muka ce alma'una anan ana nufin zakka kenan kamar yadda aka rawaito daga mujahid amma magana mafi inganci shine wanda muka gabatar a farko cewa su ne wato ƙananan abubuwa wanda mutane suke neman taimako daga eh, neman taimakonsu daga junansu fata fahimci wannan ko hada wallahu alam ina jin akwai suratul kautsar ba ta da yawa za mu iya shiganta mu ɗanyi mu yi bayaninta kafin mu tashi insha بسم الله الرحمن الرحيم نعم إنا أعطيناك الكوثر نعم فصل لربك وانحر نعم إن شانئك هو الأبتر نعم آه سورة الكوثر سورة مدنية آه muke karanta surorin nan مكية makiya ko to wannan sura madaniya ce wato an saukar da ita bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai sun ce ita ma makiya ce amma magana mafi inganci sura ce madaniya domin wannan hadisi da zamu karanto shi yanzu nan wanda kuma hadisi ne wanda mutumin madina ne ya rawaito hadisin da kuma hakan yana nuna cewa surar ta sauka kenan a madina ba a makka ba an karɓo hadisin daga anas ibn malik allah ya ƙara masa yadda ya ce muna zaune wata rana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a can to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yi wani kamar wato gyangyadi haka an gane ko mm. amma ba gyangyadi ne. to ya shiga cikin wani yanayi irin wanda ya saba shiga cikinsa idan ana masa wahayi an gane ko can sai ya farka Manzan Allah sallallahu da ya farka sai aka ga yana murmushi an gane ko sai aka ga yana murmushi sai sahabbai suka ce ya manzan Allah mun ga ka dan shiga cikin yanayin nan naka wanda idan wahayi ya zo maka kakan shiga ciki wato wani yanayi ne na tsanani an gane ko sai kuma gashi kana murmushi me ya faru ya ce an saukar mun da wata sura ne yanzu nan sai ya karanta musu ya ce bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka alkauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar ya karanta wannan sura to ma'ana a wannan lokacin ne aka saukar masa da wannan sura in ga kenan a madina ne to kuma wannan hadisin yana nan a cikin sahihu sahihu muslim <coughs> ya inganta wanda ita wannan surar tana bayanin wata kyauta kyauta mai girman gaske da Allah ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam baiwa da ni'ima da ya yi masa ya ce ina a taina kalkautar lallai mu mun yi maka kyautan alkautar in ji Allah ya ce ina a taina kalkautar lallai mun yi maka kyautan alkautar menene alkautar to anan ne bayanin malamai zai zo malamai yawancin malamai suka ce alkausar shine wato wani kogi an gane ko ko wani ƙorama a cikin aljanna wanda yake gudana a cikin aljanna to shine aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautansa nashi ne an gane ko ya zama nashi wannan ƙoraman ya zama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al'ummarsa ce kawai za su sha daga wannan ƙoramar wanda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wato wancan hadisin da muka karanta kenan bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan surar sai ya tambayi sahabbansa ya ce hal ta duruna malkausar shin ko kun san menene alkausar ɗannan qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa ne suka fi sani qala manzo Allah sallallahu yace huwa na huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil janna yace wato wani korama ne ubangiji na yayi mun kyautansa fil janna a cikin aljanna to kun ga kenan wannan shine tafsiri mafi inganci idan aka ce alkausar ana nufin me ana nufin korama ne a cikin aljanna aka yi wa manzo Allah sallama kyautansa haka ne ko to wasu malamai sun ce alkausar ana nufin alheri mai yawa ne aka yi wa manzo Allah sallama kyautansa amma ya shafi alherin duniya da alherin lahira domin alkausar a harshen larabci an ciro ne daga alkasir wanda kuma alkasir ana nufin abu mai yawa ma'ana kamar Allah ta'ala ya ce ne mun yi maka kyauta kuma kyauta mai yawa a duniya da lahira sai unsun <clears throat> su daga cikin malamai suka ce wannan alheri mai yawa din shine annabci da alqur'ani da aka saukar masa domin alqur'ani kitabun ne anzalnahu mubarakun littafi ne mai yawan alheri mai yawan albarka haka ne ko to sai suka fassara alkausar anan da annabci da alqur'ani to amma magana mafi inganci wanda hadisin manzo Allah sallallahu ya tabbatar da shi shine cewa a wato kyautan da aka yi wa manzo Allah sallallahu a nan ana nufin korama ne a cikin aljanna wanda kuma wato al'ummarsa za su sha daga ciki to wannan korama akwai siffofin da suka zo dangane da shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisan a manzo Allah sallallahu yake cewa utitul Kautar, fa idha huwa naharun yajri wa lam yushaqqu shaqqan wa idha hafatahu qibabul lu'lu fa darabtu yadi fi turbatihi fa idha miskuhu dhufratun wa idha hasahu al-lu'lu'ul kauthar hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma usriya bi rasulil lamma usriya bi فإذا أنا بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهبت أشم ترابه فإذا هو مسك فقلت يا جبريل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك a lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun san isra'i da mi'iraji ko yauwa isra'i da mi'iraji a to wannan tafiyan nan mai ban mamaki wanda aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi cikin cikin dare daya wato daga nan ƙasa har zuwa sama ta bakwai cikin dare daya an gane ko to manzo Allah sallallahu ya shiga aljanna an shigar da shi aljanna tun kafin ya mutu wayo da mani ne Allah ya sa mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin aljanna ya ga abubuwa daban-daban cikin aljanna kuma ya ga waɗansu mutane a aljanna ban sani ba ko ina cikin wanda ya ganni Allah sa ina ciki Allah sa kuma kuna ciki manzo Allah sallallahu ya ce muna cikin tafiyan nan a cikin aljanna sai kawai muka zo muka tarar da wani kogi yana gudana yace ce ma'uhu min al laban a wani hadisin kenan yace ruwan wannan kogin fari fal ya fi nono fari an gane ko yace ce a wannan ruwan yana gudana a gefe-gefen wannan ruwan an yi waɗansu bukka ko bukkai an gane ko wanda kuma an yi waɗannan bukkan ne daga me a lu'lu daga lu'lu'i daga azurfa an gane ko wato wurare ne na shakatawa kun san kamar yadda ake zuwa a wato bakin kogi wa'ansu mutane suke zuwa kamar lagos misali ake zuwa a shakata ko makamancin wannan haka ne ko to wannan wajen wuraren da ake shakatawa a bakin wannan kogin an yi waɗannan bukai masu wato daga zinari manzo Allah sallallahu ya ce da muka kai wajen wannan ruwan sai na taɓa ruwan shi an gane ko ce da na taɓa ruwan sai na sunsuna sai na ji yana ƙamshin almisk ya ce a'a sai na ɗebo yashi daga ƙasan wannan almisk ɗin sai na gan shi a shema wato zinari ne zalla shine yashin wannan kogin sai na tambaye jibril na ce wannan kogin fa wannan ƙoramar fa ya ce a ai wannan shine alkausara ɗin nan da ubangijinka ya tanadar maka ya yi maka kyautansa an gane ko to kun ga kenan wannan hadisi ya ƙara siffanta mana yadda wannan ruwan yake to ga wata tambaya su wane ne za su sha ruwan wannan alkawar ɗin mu ne gobana? mu ne? to Allah ya sa dai muna ciki amma manzo Allah salin ya nuna mana wani abu yace al'ummarsa ne za su sha wannan ruwan amma akwai waɗansu daga cikin al'ummarsa ba za su sha wannan ruwan ba subhanallah su ne waɗanda suka ƙago suka ƙirƙiro abubuwa cikin addinin musulunci wato 'yan bida'a manzo Allah sallallahu ya ce in an zo al'ummata sun zo za su sha daga wannan ruwan za su zo ce kofunan da za a sha wannan ruwan a ranar tashin kiyama adadinsu kamar adadin taurarin sama ne saboda haka kofuna ne ba wai ni zan jira ki sha ki bani ba ba wai za ki jira na sha na baki ba a'a kowa zai samu kofin da zai sha wannan ruwan da shi wanzu Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya sha wannan ruwan fala yazma'u ba'dahu abada ba zai sake jin kishi bayan ya sha wannan ruwan ba har abada to manzo Allah sallallahu yace sai mun zo za mu sha wannan ruwan sai waɗansu mutane su ma daga wannan al'ummar su ma sun zo za su sha ga sunan baƙaƙen fuska sai kawai mala'iku su zo su fara kaɗa su daga wajen su fara bugansu ana koransu daga wannan ruwan manzo Allah sallallahu alaihi sai ji mamaki yace sai na ce a a ku kyale su ku kyale su su ma daga al'umma ta suke su zo su sha sai a cewa manzo Allah sallallahu alaihi ai innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ayya manzon Allah baka san irin wato irin ɓarnan da suka yi wa addininka bayan ka ba baka san irin abubuwa da suka kirkiro suka kago cikin addininka suka jonawa addininka suka ce addini ne ba to kun ga hadarin bid'a ko kun ga hadarin bid'a wannan ya kara nuna mana cewa wato bida'an nan wata aba ce da za ta sa mutum ya wahala a ranar tashin kiyama kuma ya dade ya jima a cikin kishi Allah ya kare mu Sau da haka mu guji bida'a. mu nisanci bid'a inna a'tainaka kauthar yace fa salli li rabbika wanhar tunda Allah ta'ala ubangijinka yayi maka kyautan wannan alheri mai yawa wato wannan korama fa salli li rabbika saboda haka kai salla ga ubangijinka kuma a wato ka soke raƙumi fa salli li rabbika wanhar ibnu kasir yace kama ataka alkhairar kathira fi duniya wal akhirah kamar yadda ubangijinka ya baka alheri mai yawa a duniya da lahira wanda kuma daga cikin wannan alherin wannan koraman da aka baka allazi taqaddama sifatuhu wanda aka gabatar da siffofin wato siffofinsa yace fa akhlis li rabbika salataka saboda haka ka tsarkake wa ubangijinka sallarka da kake yi ma'ana ka yi sallan nan don Allah shi kaɗai ba don wani ba musamman sujadarka wace ita ce ginshiƙin wato sallah ka yi wannan sujadar don Allah domin mushrikai sun kasance suna bautata wa gumakansu kuma suna yin sujada wa gumakansu ya ce to ka saba musu kada ka bi tafarkinsu ka saba musu kuma ka kyautata ka ka ainihin tsarkake sallarka ga ubangijinka almaktuba wa nafila sallolinka na farillai ko kuma sallolinka na nafilfili ya ce wa na naharaka fa'budhu wahdahu la sharika lahu wanhar lasmihi wahdahu la sharika lahu sa'annan in zaka soke raƙumi in zaka yi yanka to kai yankan nan da sunan Allah shi kaɗai ba dan waninsa ba domin ka saba wa mushrikan nan waɗanda suke yin yanka da sunan gumaka ko kuma suke yin yanka ba don Allah ba don gumakansu an gane ko fasalli li rabbika harki nan wannan shine ma'anan har wato ka soke dabba ka soke raƙumi kamar yadda wasu wato wasu sahabbai suka fassara kuma wannan shine fassara mafi inganci akwai wasu fassarori da aka kawo su wanda kuma ba su da inganci ba sai mun kawo su a nan ba an gane ko fasalli li rabbika wanhar daga ƙarshe ce inna shani aka lallai mai aibanta kaɗan nan huwal abtar shine mai yankakken baya shine mai yankakken ambato wannan aya ta karshe, malamai sun ce ta sauka ne akan wa akan mutumin nan da ake ce masa al'as ibn wa'il wani mushriki ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya giya wa manzon Allah sallallahu alaihi wata bakar magana a lokacin da wato ɗansa ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wani wani ɗan shi ina jin alqasim ne ko kuma at-tahir wato ya rasu to da wannan ɗan nashi ya rasu sai wannan al'as ibn wa'il ya ce a ah, ai shi kenan tun da 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa suke yi wannan ya nuna cewa bai da kyakkyawan ambato a bayansa shi ma in ya mutu shi kenan nashi ya kare ba wanda zai sake tuna shi kuma ba wanda zai sake wato ambatansa kuma to shine Allah ta'ala yayi wa wannan mutumin raddi yace to lallai ka sani fa shi wannan mai aibanta ka din nan mai zargin ka makiyin nan naka da yake zargin ka cewa kai wato ambatanka zai yanke ya ce huwal abtar shine mai yankakkan ambato shine wanda in ya mutu ambatansa ya kare a duniya wanda in ba yanzu da kuke jin al'asa bin wa'il ba kun taba ji sai dai in za a yi tafsiri dai a ambaci sunan shi amma ba wanda zai kara tunawa da shi kun ga abin da Allah ta'ala ya faɗa ya tabbata kenan haka ne ko saboda haka bayansa ya yanke ambatansa ya yanke babu mai ambatansa da alheri kuma kun ga ko ambatansa din ma da muke yi a nan muna ambatansa ne da zargi saboda yana zargin manzon mu sallallahu alaihi wasallam kuma yana aibanta shi saboda haka shine mai yankakkan wato baya mai ainihin yankakkan ambato akwai wasu maganganu da dama amma ba sai mun sake kawo su ba wanda abin da zai ƙara nuna mana cewa shi manzon mu sallallahu alaihi wasallam ba mai yankakkan ambato bane duk da cewa ‘ya'yansa ba su rayu tun yana raye ba shi an gane ko ‘ya'yansa sun mutu ban da matan musamman na fatima wacce ta rayu zuwa bayan mutuwansa shi duka ‘ya'yan manzo Allah sallallahu sun mutu kafin shi kafin mutuwarsa haka ne ko to saboda haka amma duk da haka ambatansa yana nan Allah ta'ala ya bar masa ambato kuma kyakkyawan ambato kuma wannan ambaton zai saura ya wanzu har zuwa ranar tashin kiyama kullum sau biyar a duk faɗin duniya sai an ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai an yi shela da sunan shi haka ne ko idan mai kiran sallah yana kiran sallah zai ce ashadu an la ilaha illallah sau biyu